ga mu a masallacin masjidin nuri wanda ke mabiyar sakkwato inda muke gabatar da karatunmu a na sati-sati a cikin littafin bulugul marami min adillatul hakam na shehu malami alhafiz ibn hajarin al-asqalani idan ana biye da karatun mun kammala dukkanin a kitabi waɗanda suka magana akan ibada da mu'amalat duka ibada da mu'amalat ibadat dukkanin arkanin islami guda biyar din nan banda na farko ma'ana daga sallah azumi zakka haji mun kammala mu'amalat irin auratayya irin cinikayya irin sauransu duk an kammala yau za mu shiga kitabi na goma sha bakwai wanda shine cikamakin kitabi kitabi na cikin wannan littafi guda goma sha bakwai wasu nasu zai sa sha takwas amma wasu zai sa sha bakwai wannan kamar da ni lokaci satin da ya gabata wannan kitabi kusan zai zama wato ruhewa game da koko ga littafin bulugul maram wannan kitabi za a yi la'akari da shi a matsayin wasu abubuwa ne waɗanda za su kammala ma zaman ka cikakken musulmi da yake musulunci yana da fara biyu a wani fuska in muka diba akwai alakarka da kai da ubangijinka kai tsaye a lokacin alakaka da kai da ubangiji annabi sallallahu alaihi wasallam duka lokaci guda alakaka da ma'ana la ilaha illallah muhammadu rasulullah a yayin da kuma akwai a zamantakewa tsakaninka da kai da mutane na maslaha na kyautatawa na wani abubuwa waɗanda su kuma za su shiga kammala ka ka zama mai ku musun musulmi sai zan ka samu sifa biyu wanda aka sun kone musulmi ya samu addini wal khuluq addini da hali idza atakum ko idza ja'akum man taradawna dinahu wa khulquhu fazawwijuhu zaka samu tun yana sallah yana azumi yana zakka yana haji hasali ma ga sallar Jami bai wuce shi kowane lokaci amma sai dai kash in kai mu'amala da shi ba za ka ji daɗi ba hatta da magana ta sanyin hatta da magana ta jan hankali bai da ba kaga wannan sai bai da yana da addini amma ya rasa kuluku a lokaci guda da kana isa mutum mai kirki kirki gashi kamar a ce kirki ya masa yawa abin kila ma yan ka bin bincika wani sa'in sai ga da mugunya akida yake ina jin aiko da yawa mutane na cewa ai wannan ga yan bid'a ga sun yi mu kyakkyawan mu'amala zai yawa aka cewa haka nan ko kila ce kila ga waka ka misali ala sabil misali sai a ce ai shi'a sun cika ko suna da haɗin kai ko ba haka ba suna da kokarin cewa a taimaka mutum ko da shi last kwabo na shi zai in kashe shi ga wannan harkar ko ba haka ba da yawa akan ce ai yan dahika ko ku kaza kaza sun yi ahalu sunna girmama mallamansu ko ba haka ba wannan abu na shahidi wanda kuma girmama mallamai da kuma eh, sacrificing da abin da ka samu ɗaya na daga cikin harkokin addini to me ya mu ba mu da su to kila ya zama in ma kila mun riki mun wa addini babu fahimta mun fahimci cewa kila shiga masallaci a saurin karatu ayi a ja hadisi kai kabbara shiga zama ka ahlus sunna sai ka manta da duk sauran waɗanda abubuwa su suka ka mana matsaloli sai zan yaran mu gwargwado dai muna dai godiya ga Allah amma sai akwai matsalolin tarbiyya matan gashi nan dai ɗaliban ga sunan dai hasali in ka diba ɗaliban da sun ka ta haɗa mallaman su faɗa ɗaliban halin sunna ba ba haka ba yan bidiya ba su haɗa mallaman su faɗa in kun ka diba ba su taɓa haɗa mallaman su faɗa amma za ka samu ahalin sunna ya je shan karatu an ba da fatawa ya doke ya kuma tambaye wancan an waɗe da aka fiye ce suna sabani tsakanin su ko ba haka ba kuma shi na mai ɗaukar ce gumi wanga malami ya kai wanga malami ce gumi ko ba haka ba duka ana samu ne cikin ahalin sunna ko da yake kila ne ce sunna na ka in sai ce cikin wasu daga cikin wanda ba su fahimci sunna ba amma suna kiran kansu ahalin sunna ko kila ce haka nan duk inda ahalin sunna na na kwarai to ba a samu waɗannan matsaloli gare shi insha Allah ta'ala to shi yasa kowane malami yana kokari in ya gama batun ibada duk da kitabu jami'i na adab bai cikin ka'idodi ne bai cikin sharuɗa ne amma dai kar a yi tuya manta da albasa kar ya zan aikin ka ibadar ka ba ta yi wani dogon amfani ba ka yi ibada amma gaba ɗaya ta rushe sai su kawo da jami'u a kashin jami'u suna kawo wani babi guda shida suna kawo al'adabu wanda shi za mu fara sannan su kawo albirru ina bi masa su kawo silatul rahimi tana be sannan su kawo at-tarhibu fi makarimin akhlaqi sannan su kawo at-tarhibu fi masawil akhlaqi duk su kawo shi sannan su rihe da addu'a wal arkaru addu'i da zikiri wanda har yanzu wannan matsalar ta cikin mu sai a ga shi dan ahlus sunna ko ko daga cikin ahlus sunna yana suka yan bid'a ga zikirin da suke yi ba su yi daidai ba sun saba maka za ka ka ka za za za ka kaza so ke so ke kai dai ko ba haka ba amma shi wani zikiri ya rike bai zikiri ko ba haka ba eh, eh kamar irin wannan Allah ya kuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubin bayyi Da ga shi dai kawai dai tun da dai ya zo ahlus sunna yana zuwa karatu ba shi kenan ko ba haka ba ko ya gane ko bai gane ba to saboda haka yana daga cikin cikamakin mutum musulmi ya kasance mai bai bar kowane janibi ba addini wal khuluq wannan shi za mu karatu babin da muka ce zamu mu fara shine babul adabi babul adabi in kana son ka san al adabu to kana yi musala da kowace kalma mai ma'ana mai kyau da kasu yanka da an kasa ta sai a ce da taku kila gane ita aka ce ma'adabu ga yaro an kasa sai a ce ladabi da tarbiyya ko ba haka ba ko kuma in ba yaro ba haka sai a ce sanin ya kamata kaga in sai a ce ai tsoho ɗaya na wannan mai da ku ba da cijo na ba ko to dattaku da shi adabu ga yaro ka kushi ko yaro kaga ba batun dattaku aka yi ba sai a ce yaro nan bai da ladabi shaƙiya bai da tarbiyya to al'adabu kaga sai a ce ai bai da ladabi ko yawwa kai in ba tsoho ba yaro ba sai a cewa da bai sai ya kamata ba to sanin ya kamata to duk shi na kuma babu ba da sanin ya kamata sai alaƙar ka da kai da sauran mutane to saboda haka su mu jima cikin wannan babin insha Allah ta'ala mala yace babul adabi أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف رحمه الله عليه كتاب الجامع باب الأدب عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حق المسلم على المسلم سجن اذا لقيته فسلم عليه واذا دعاك فاجبه واذا استنصحك فانصحه واذا عطس فحمد الله فسلمته واذا مرض فعده واذا مات فاتبعه رواه مسلم wannan yana daga cikin zaman ka mutum cikakken mutum musulmi bayan ka gama bauta ma ubangijinka to ka ɗauki halaye na kwarai mun salla sallah a cikin wannan hadisi na Abu Hurairah radiyallahu anhu ya ce haqqul muslimi 'ala al-muslimi sittun haƙƙin musulmi akan musulmi dan uwansa shidda ne wannan sittu cewa sittu bai da mafhum inda aka ce ma mafhum cikin abin nan cewa shidda to kenan babu wasu shiddan din a akwai su yawwa amma kam kenan sai nasu suka cewa abin da aka fassarawa daga cikin wasu haƙoƙan musulmi akan musulmi akwai waɗanda shidda don a wani wuri ya ambaci biyar a wani wuri ya ambaci hudu a wani wuri ya ambaci kaza ko kuma wani lokaci lisahin wanda an ka faɗi can nan ba faɗai ba ko ba haka ba shi yasa min halin musulmi ya ƙoƙari ya tattaro mana duk waɗannan akhlaq ina jin ya ambata suna da tsayi da yawa sun ta san ma fiye da talatin ko wani yana cikin hukukul muslim ala muslim eh to amma nan wannan hadisi an bata mana shida haqqul muslimi ala muslimi sittun suka ce me haqq haqq suka ce abin da haqq shine haƙƙi na mutum right na mutum wani abu na wanda Allah ya aza ma kai game da shi in ba kai ba ka sabi Allah sannan kuma ka ta ba shi wannan mu'amala ta tsakaninka da mutum kila fahimta a lokacin da in ibada ta sai a ce mata farkon kowa jibin ga Allah kai tsaye in na wani mutum na sai a ce haq an fahimci wannan na daya idza laqitahu fasalli ma'i laqita idza laqitahu fasalli ma'i idan ka haɗu da shi kai masa sallama wajibi na da duk wanda ka haɗu da shi akan kauli rajihi wanda Imamul Bukhari shi ya dauka duk da wasu malamai sun saba mai cewa kasan jumhurun aka fi cewa cewa aka yi wal ibtida'u bis salami sunnatun war radd wajibatun haka aka cewa to amma Imam Bukhari ya kawo daga wannan hadisi a cikin dalilai na cewa fara sallama ga musulmin da ya zan ya ya cika shabban ayi mai sallama wajibi na don hakke na wanda Allah ya azama idza laqitahu fasallim alayhi an gane wannan cewa laqitahu fasallim alayhi an yi shi na saboda shine galibi abinda a galibi ka da mutum ko ba haka ba shine a galibi amma hadisi ya tabbata manzo sallallahu alaihi ya ce idan kan zo kan mutane kai musu sallama idan za ka bar su kai musu sallama zuwan ka na sallama zuwan ka ba ta hana sallama tashin ka ka kenan ba sai ka hada musulmi ba in ka hada da musulmi kai mai sallama in kuma kuna zaune tare za ka tashi kai mai sallama ka kenan da kita ai mun da ba, abin da ya rijaya kuma da ku, ko ina ba sai yana yanzu kaskane ba yanzu gane ka ko shekara ku haɗu ba hadisi ya tabbata Anas ya wuce hadisi cewa mun kasance zo sallah sai na umurta mu kullum za mu haɗu da mutum dan uwan mu mai sallama kai mun kasance ko da muna tahiya zo zo zo kamar ni da malam muna tahiya sai mun ka ta san mu to sai zan sai dan bauɗe haka ni bauɗe haka can sai mun ka haɗu su ɗayan musu yawa ɗayan musallama saboda ni saboda karihin sallama afshu salama bainakum annabi sallallahu alaihi wasallam ake saboda ka sallama ka'ida ce daga cikin ka'idodin musulunci wajibi na daga cikin wajibin musulunci shi'ar na moto na na musulmi na ahadu sunna ba gargajiya ko ko dan bid'a shi ya bai san gaske tsari ne ba ko ba haka ba shi ba dan gargajiya hatta da sallama ya dauke ta ba ba bakin kunyi ba yana sai ka iske shi yana abin da Allah bai azamai ba ko ba haka ba wurin kaza wurin kaza yana yi in kai mai sallama mun hmm, hmm, hmm, zai ce ba ko yawa ya kai ita da shirme kenan sallama wajiba ce amma bai iya wai karɓa sallama saboda yana wani abu wanda ba ba a sa shi ba sallama wajiba ce amma da sallama kuma wajibi ne dai kina idan da fito fa sallama alai za mu koma kan cikun sallama hadisan sallama zai kawo su wannan shine haƙƙi na ɗaya ko na biyu wa idza da aka fa'ajibu idan ya kira ka ka karba masa sun ce kira ko wani iri a wasu malamai sun kai da kira sun ka ce a sai mun karabo hadisai sai muka karabo muka tattaro hadisai sai muka ga da'awa duka cikin hadisai tana magana ila ta'amil walima ko ad-da'wati ila al-walima shi da suka ce ila da haka idan yake yace ka zuwa walima ba a ce muka karba mashi wannan kenan mun fahimci wannan ko kaga kenan karba walima wajibi da haka malamai suka rinjaye muddin babu wani ka'ida ko kuma babu wani abu da ya hana a so wanda ya fi wancan ƙarfi sannan wa idan tansu haka idan ya mai ka nasiha hamza da sinon da tawun talabu kenan nasiha ya mai ka yi mai nasiha fansahu kai mai nasiha nasiha ko da ta mu'amala ko ta wa'azi ko ta wani abu duk abin da kake da hali na ka taimaka mai na magana ko na abin aljihu ko na fa'ida ko wani abu yan neme ka nasiha na kuma ana umarta ga abin da bai kauce mashari'a ba dama ko ba haka ba hasali ma addinu an nasiha to duk harkar addini da ya fice ka ka ba da gudunmuwa ka ba da contribution ciki falsafa ka bashi wa idan fasa idan ya atishawa fa hamidallah ya gode ma Allah shi a sharadin ba ya gumba ya gode ma Allah fassan mitfu ko fashan mitfu bisini au bishini kilahuma lugatun da kace da sun da kace da shin duk ta kuma makabula da ana karba hasali ma sun ce fasal mikhu shine asalu fashal mikhu shine far'u duk an faɗi haka amma babu kore ciki da sirin da shi wanda ya da ya yaki fa hamidallahi fasabbithu wa idza marida idan yayi rashin lafiya uduhu kazo dibi ne kaga diba mara lafiya haƙƙin musulmina na duk wani musulmi wanda kake tare da shi na tare da kai bai da lafiya kila kuna ta yi masallaci guda ta kai su subahin ba gane ba kila makara a zahar kai ba gane ba ina wani kaga kamata ka tambaya ya kace ai na kwanci wallahi to haƙƙin musulmi na zuwa mai da shi haƙƙi sannan na gaba wa idza mata idan Allah ya mishi ka fattajiru ka rake shi zuwa sallar na izata kai mai sallar na ka so ni ya ka bukata gare ka bayan ya mutu ba wannan ba ka kakka haramta mai samun aljanna mun sallah sallan ya ce babu wani mutum musulmi da zai mutu a samu a tsaya bisa gawa ce mutum arba'in su roƙi Allah shi gafarta mai sa shi aljanna ba ce Allah ya ba su ga in ba ku zo ba fa kaga an samu wannan matsala ko ba haka saboda ka idan mutum musulmi ya mutu a ce wannan hukuku guda shida haƙƙi na akan musulmi akan dan wanshi da wannan kaka kammalawa ga duk wannan wani bai babu ruwa kowa da shi wani bai ko zuwa sallar jana'iza shi kawai ya ɗauki al'amarin na talakawa ko ko zaɗi ya kai sai mutum mai hajji na ya zo ko ko ka a ce ba gawa ne ba ko ba haka ba wani ɗibe mara lahiya bai doke shi ma wani abin kulawa ba wani ga su abubuwa wani hata sha bai kusa ana yi ba ko ba haka ba hata sha bai kusa ana yi ba sallama kirin ya ga dama hatta da in wani mai sallama wanda ya ganin ba matsayin su guda bai karba ballantana ma shine ma kaga duk waɗanda suna rage mutum samun daraja da girma gun Allah an tambayi manzo sallallahu an tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasulullahi dayan mu ya hadu da daya duk da hadisin zan zo zai zo dayan mu ya hadu da daya amma da kaza an bata shi saboda abin da ake yace ya ce ɗayan mai har da wane ne zai fara sallama yace wanda yake yi kuɗa ga Allah kaji ce sallama da a ce ga Allah Allah ta gani hadisi la gaba wa an abi رضي الله anhu qala qala رسول sallallahu alaihi wa sallam انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم فهو أجر ألا تزدروا نعمة الله عليكم متفق عليه wannan hadisi shi kuma har yanzu yana ƙara zama ka zan mai kirki kakka zan mai hasada kakka zan mai cin kaya abin wani mai gunewa to matakin kauda hasada sannan matakin ka san mai gode Allah ga dalakan shine manzo sallallahu alaihi wasallam cewa unzuru ila man huwa asfala minkum wala tanzuru ila man huwa fawqakum wannan ruwayi mutafarrai bukhari wanda mana ya kawo a ruwayar bukhari ruwayar mutafkun alaihi akwai wata wanda ta dan ƙara wani bayani shi ne shi bangaren duniya aka magana ko eh bangaren duniya a mu'amala wadatar duniya lahiya ko wadata ko yawan yaya ko ƙarfin mulki ko wani abu duk abin Allah ya baka na duniya ko ko ya hana ma cikin abin da aka bi na duniya to ga magani alaihi wasallam ya ce unzuru ila man huwa asfala minkum ku ranka dubin wanda aka kasa gare ku in ya zan talaka kashi ko ba haka ba kila kai kana ganin dan kasuwa kake to yau sai ka tayi kasuwa sai ka samu ni ka samu babu riba yau to kaka gune ka bata rai ka kama harare kana dilin wani ran nan ya fata sama miliyan ciniki ne ko miliyan ɗari kaza ko ba haka ba dili wanda ko kwandala mai kuɗin shiga kasuwa mai da suran nan kadibai sai ka yi tunanin cewa kai ma Allah ya baka arzikin gashi ba kai ba magana yi ba haka da dama to wani ko abin kaiwa baka bayyana? in ka bin misali Allah ya baka yaya cikin yanka iya goma sha kaza menene menene wani dan abu kadara ta fada mu wani ko koyi daya rasu ko ba haka ba shikenan ka tashi ranka ya baci ka Bi wanda gaba ɗaya Allah ya sa shi aqi ko ya habu liman yasha'u inata wa ya habu liman yasha'u dukura aw dukur aw zawjuhum zukuranan wa ilasa wa yaj'alu man yasha'u aqima akwai wanda ko bakara ne na bai taba haihuwa ba kuma da tsatta kwakwal kuma in ma sa kuɗi aka yi sayayya da kuɗin sata sai ka dibi iri ne ko ba haka ba kullun ga al'amarin duniya unzuru ila man huwa asfala ku dibi wanda a kasa gare ku wala tanzuru ila man huwa ku. kar ku kama dibin na sama gare ku a lokacin da kana dibi wanda yake ka to ba gode ba Allah in kuna dibin na kasa gare ku ba ku jibin na sama to fa huwa ajab shi ya dacewa shi ya cancanta Allah ta zuru ne zumata Allah alaikum ba za ku walaka ta ma Allah ba duk abin da Allah ya muku za ku dauka da daraja duk abin da ka ji ka ji ko dai ga ka malai kana ganin kan baka Allah ya kuku kaza kaza in ka ji asibiti malam ka ji rayuwar wani sai ka gode ma Allah ga wani dai kawai dai gashi nan dai dun ya tahe ga zama mutum kaga sai sai hankalin ka ya girgiza saboda ka dan dan jarma da Allah ya baka dan wani abu kaza kaza kaza sai ka gode ma Allah mm-hmm. Allah ya kiyashe muttafaqun alayhi kenan daga wannan kullum ka rinka Allah ya ma nema kakka kama dinin ka kai annabaya kai Allah bai ma koyi ba kai mu dai cikin wahala muke wayyo mu Allah kai amarin ga dai kaza kaza kullum kuka to ba su haka abu na gaba daga cikin kyawawan halaye wa'annan nawasibus sam'a وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البر والإثم فقال البر حسن الخلق والإثم ما حاك في صدرك وكريت أن يطلع عليه الناس أخرجه مسلم وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه دقى نواس بن سمعان الكلابي in babban sahabi don ku dan tuna shi ya taita ta ce manzo sallah sallah wasallam a'udhu billahi minka kun tuno shi ko shi ya aura zo sallah sallah ya ce saboda tun da shi ya san daraja annabi sallah sallah. amma ita ko saboda ai yarinya ta ko kuma ta kawaita ko ba haka ba <laughs> yawa ta ce manzo sallallahu sallah sallah a'udhu billahi minka manzo Allah ya ce rutti bi mu'adi ke nemi tsari ga duk wanda ya nemi tsari ga yana samun tsari annabi ba ta kyauta ce ta ba ta sani ta ce ba ba ta sani ba to shi na nawas ibn sam'an radiyallahu anhu qal sa'altu rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam an albirr wal ithm na tambayi manzon sallallahu alaihi wasallam ya bambanta min me yayi birru me yayi ithm kalimar birru kalima ce mai faɗi kamar da kalimar ithm kalima ta mai faɗi shiyasa akwai kaida da malaman tafsiri ta cewa at-tafsiru bil bil afradi cikin abubuwa da yawa sai a faɗi guda amma wannan kalma tana da abubuwa da yawa to abin da sai aka faɗin wannan shine ita al-jami'ul ita komai na iya shiga cikin ta bari na bari misali kamar na al mustaqim kalima as al mustaqim malamin ta fasara ko as al mustaqim ka shirya maka hanya madaidaiciya in ka ce wace hanya da daidai ce musulunci ban yi daidai ba na yi daidai musulunci in ka ce wace in ce hidnas siratul mustaqim ka ce wace as-siratul mustaqim in ce alqur'ani akwai sabani kuma in ka ce wane kuma siratul mustaqim ya kuma akwai wanda wuta ce as-sunnah akwai sabani eh to in akwai wanda siratul mustaqim an ka tambaye shi wanda ce muhammadu rasulullahi shi as-siratul mustaqim akwai sabani afradu na ɗaiɗaikuna ko ba haka ba eh, amma sai a ce to wacce ce kalima da ta zama shi da ta yi waɗi cikin kalimomin nan eh musulunci ko shi da ta yi waɗi ko bisa ga qur'ani eh ka rike don ka a samu yan qur'ani na dai ko ba haka ba eh bisa ga ko ka ce mamud dai eh, saboda yan dari ka kafa samu wurin shigowa ko ba haka ba kan suna yace haka ne su sun samu wurin shigewa sai su rike nan dai ko eh a mai da komi a ji kowa shikenan aljanna ke ce kake huta da ne ga wanda yi ki ko ba haka ba dun shi aka yi ki kaga sai ya samu ya canza ma da salo ko ba haka ba saboda da ta dauki ki da kalima wanda yake tahi kwadi ko mina ya shiga ciki ina gani an gane ba to shi na birru don kalimar birru ai mun saba tana zuwa birrul walidai nagarta kalimar birru tana zuwa lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibuna al birra na al jannatu ko ba haka ba sannan albirru tana zama as-sadaqa sannan albirru tana zama tana zama nagarta ga yan uwa shiratul rahimi ko ba haka ba to yanzu Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan annabi na son ya wani nawasu bin sam'a na fassara wata aya wa ta'awanu 'ala albirri wattaqwa wa la ta'awanu 'ala al-ithmi wal 'udwan meye birru meye ithmi kan waɗannan sai annabi ya bashi kalimar da ta hada dukan komai ya ka ce zuru sadaka dai kaga wani abu wanda bai shiga ko da ka ce birru nagarta ga uwa da uba wani abu bai shiga ai na gani an gani ya ka ce zuru sadaka wani abu bai shiga da Annabi sallallahu alaihi wasallam ce albirru husnul khuluqi husnul khuluqi kalima ce wanda yake jami'un mani'u duk wani abun alkhairi yana shiga ciki duk wani sharri ya fita husnul khuluqi ko ba haka ba al khuluq wa innaka la'ala khuluqin azim shi babban babban yabon da a manzo sallallahu alaihi wasallam ai Allah ko sarki wa manzon Allah lokacin da ma Aisha ka tan aka tambaye ta tace kana kulukahul qur'an shi annabi gaba da kenan to in Allah baka husnul khuluq ya gama ma komai tare in ka zama mai husnul khuluq ga dan uwa da manisanci da na kusa da na nesa da makiyinka da masoyinka da wanka da kaninka da umanka, da uwanka. ina ganin duk abin zai daidai tada bali ka bali ubangijinka in ka zan dai mai husnul khuluqi ka zan husnul khuluqi ta kowane hali ina jin ba a samu wata matsala wata kalima wanda ta alkhairi ta ta bata shiga yace wal ithmu abinda kuwa ithm din da anka ce wala ta'awanu alal ithmi wal udwan ismu kuma ma haka fi sadarika abin da yake kwanta ma da zuciya kana da yana mai kaikayi haka ko kaikayi ga zuciya wa karista an yatsali alaihin nasu kuma kana kyamun mutane su ganka kana yi abin bai kawo kallo ba eh ko da ko duk wanda kaga kankan abu kana ganin cewa yana ma kaikayi ga karkuwa dai ga Allah kuma ba haka so kana ganin wadu wata takula rashin mutunci na rashin sanin ya kamata na girman ka ta faduwa ga idanun mutane in kana wannan to kakka yi shira su ismu kaga wannan tsaya kila fahimta ya isa ɗaya wannan ehen amma dawa aka magana da mutum musulmi mumi ko ba haka ba shi a mizani wa karita an yatsali alaihin nasu a kharajahu muslim wa ibn mas'ud وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الآخر حتى تختلطوا بالناس من أجل أن ذلك يحزنه متفق عليه واللفظ للمسلم duk abin da zai bata dan uwanka zai bata ran dan uwanka musulmi kakka shi ba batun ka ci hakki ne ba wannan ai ka wuce ka kenan ko akwai wanda ya zama ka bayar daga cikin hakki ne ai wannan ba ko kai ba kai ko wata yar kalima kai ko dan wani movement dan wani motsi wanda ka sa rashin yadda tsakaninka da shi kakkai don haka wannan hadisi ya zo daga abdullahi mas'ud radiyallahu anhu manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce idza kuntum talatatan idan kuna ku uku zaune kuna hira kuna labari sawa'un fi safarin aw hadarin ko ba haka ba a tahiya na ko a gida kuna zaune dai kuna labari to fala ya ja isnani kada mutum biyu cikin uku su tsabbace su tsabbace su gana dunan akhari banda ɗaya ko su tashi ko su ce wani da Allah ɗaya hankuri bari mu ɗan gana ko ba haka ba ko ko guda ya ce ma wani taho ka jiya duk kada kada mutum biyu su ɗan yi keɓance dunan tsakai. ba ma sai sun tashi ba ko talaji ba su yi kusan mu na ga ga shi shine a ɗan yi kuskus wanda daga kai sai shi wal musalli yunaji rabba. ko ba haka ba to ko kai haka ana zaune sai ya ɗaya mai haka mu ɗan yi sai mu dare shirkin bai jami da muka ce ba anya ne ka nuna ko dai ya nuna muna yi da shi ko muna nuna mai wata makarkashiya ko kuma bai kai matsayinmu ba ya ji wannan maganar ko ba mu yadda da shi ba ko ba kowa na ba ko ba haka ba da duk muka irin waɗannan to ɗaya daga cikin wannan abu in yana da hankali rayuwa ta za ta dan motsi ko da kuma tsiya ne muke ko da shan ya ku san uban ku ya san ɗaya kila ba su baki su abin ko amma duk da haka na a kibarin ya ji akwai wani abu saboda haka fala ya tanada islami dun al-akhir hatta mi hatta ta hatali subin na sai kun garo da mutane sai mutane sun zo dan mi min ajali anna zalika yuhzinuhu saboda wannan abin zai bakanta masa rai shar'i guda na akula shar'in da wasu ka kawa mutane suka kawo shi ba hadisi ya kawo shi ba ni wannan sharadi wai wai sai in kunne mi izini ne mutane ba a kawo shi ba a fahimta sai in kunne mi izini babu shi dukkan cikin ruwaya amma malamai ko ko mutane wajen shayi ka kawo shi abin da yasa ai ina jin babu wanda za ku ce ma wani don Allah bari mu dan zo ya ce a'a ko ai da ce ito to ai ba shi aka ba izini aka damuwa sai aka tsoro kan rai ne ya baci muna mu uku lahiya lo mu ci da mu ci mu sha mu yi labari mu yi mi lahiya lau ana zaune zaune lahiya sai kawai ka ce ma ni zo ka jiya to Allah wani ya hukuri kaga kuna ce ma tau na da ce dai kawai ko ba haka ba to kaga ba wai izini ba sai wace sai yanin izini babu shi ka'ida sai lokacin da shubha ta dauki shine ya an ka yawa an ka yawa an ka yawa yanzu kaga a cikin nan in na ce wani da Allah zo ka jiya akwai mai damuwa akwai mai ciya da shi ake kila wani ma ya hitun til a ah, ai tunda ina nan da wannan magana ana yin wani aka gudu ko ba haka ba bai sa gare to hatta ta hasu bin nasi ka'ida sai an gaura da mutane muttafaqun alaihi wal lafzu li muslim gudun dai ya kakkaba ma dan uwanka musulmi ga wani hadisi وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه ولكن تفسروا وتوسعوا متفق عليه haka ma idan ka zo don komi daraja ka koyi matsayinka in dai wuri amunna kuma da kowa bai guda aiki masallaci da wurin hira na wurin wani abu na dai wanda yake babu takhasisin cewa wurin wani to kwas zauna a wuri ba a tasiri kwas zauna a wuri ga ka'ida daga Abdullahi bin Umar radiyallahu anhuma qal qala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam la yuqimu ar-rajulu ar-rajula min majlisihi kada namiji ko mutum kada mutum ya tsitar da wani mutum daga wurin zamanai sun waye da lissu shi shi ya zauna kare kaga wannan dole yanzu dole da ko ba haka ba ka ce ya tashi kai ka zalla kare walakin sai dai tafassahu wa tawassahu ku buɗa ku yarwata babu da ido Allah dan ku sami ya samu idan dan zauna babu da sai a dan buɗa a dan jaye ka samu shiga amma tadda mutum gaba daya ba a haka sai dai sai mu hada shi da wani hadisi wanda man sallah sallar ka cewa idan ɗayan ku ya zanna a wuri sannan ya tashi idan ya dawo fa a hakuri rawahu muslim akwai shi saboda haka idan mutum yanzu misali a wula ka tawar ya cikin masallaci ya tashi ya ce a wallah ko ku bukata ta in sai ka zo ɗaya wuri ka zanna mai daren da kamun ya dawo ya cewa da ka ce layin kimin rajulun rajula kaga babu wannan kaga sai ya ja ba wancan hadisi ko ba haka ba eh ya ce ma to ai ga hadisin da Imam Muslim ya roto irin wanda ka fassara mu wannan in dai mutum wuri na yana ya tashi ya komo to shi fa a hakuri suka ce a masallaci haka take suna masallaci har sun tattauna suka ce har yaushe na ya ko a bihi. suka ce har iyakan lokacin da in sallah ta misali ya zo ga azhar ko kila ya na zo ga azhar ko ko ya zo ya jira azhar ya zo tun kare ɗaya kila ko ko ya zo tun sha biyu ko ko jima'a ta ana sallar jima'a kare ɗaya ko kare sha biyu ya zo tun da wuri ya kama to sadda duk ko da uzuri ya kama shi ya yadda muddin ya dawo ba a yi jima'a ba wuri naina kila fahimta muddin ya dawo ba a yi jima'a ba wuri naina haka nan azhar haka nan la'asar haka nan maghrib haka nan isha kila fahimta muddin wurin da ya kama don wannan sallar to in ba a yi ta ba to yana nan wuri ne don majlisu na amun na kila fahimta nan sosai amma in wannan lokacin ya wuce kaga ba a cewa in ya kama tun da asuba azhar wuri ne na da asar wuri ne na isha'i wuri na maghazuwa kaga ba kan amma dai sallar nan wuri ne na ina ba ta mu na'am hadisi na gaba har yanzu dai daga cikin ladabi ladabi cikin mutum musulmi hatta da wadancin abinci ana son ya ladabi ga hadisi Ali ibn Abbas وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أكل أحدكم طعاما فلا يمسح يده حتى يلعقها أو يلعقها متفق عليه وعن ابن عباس رضي الله daga Abdullahi عبد Abbas بن عباس رضي الله عنهما شيد Qala: قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم manzo sallallahu alaihi wasallam yace idza akala ahadukum ta'aman idan ɗayan ku ya wani abinci to fa la yamsah yada kashi gaggawa shayi hannu ne hannu ne sai ci abinci ko hannu ne ga da miya ko da matsi ko da wani abu kashi walakanta wannan matsin ko wannan miyar ko ba haka ba a'a sai ya yi hatta yal'aqaha sai ya suɗe ta kaga ake sude wa hannu ba kwadai na ba ko ba haka ba sun dokai kwadai don kage da yawa in kan zana cikin wasu waje sai a ce kai wani a cika kwadai haka na iya tsotsa hannu haka ta ta hannu haka ta rika wanke hannunka ko ba haka ba ba kwadai na ba suɗe hannu da suɗe akushi yana daga cikin sunnoni waɗanda yanzu mun yi taɓa su Muhammad Nasir Albani ya ce kai co kila yana daga cikin yana daidai wurin da ya ce kai co yana daga cikin da ya samu kai ta samun matsaloli duk sunnonin mu musalla sun mu yi tawaki da su hatta da wurin cin abinci ba sallar ɗaya ba ba azumin ɗaya ba ka yacce hatta da sunnonin cin abinci mai wace da su Nabi sallallahu alaihi wasallam da ya shige ko shi, ko ba haka ba ga yanzu in ka fita akushi za ganin ai gari sai ga wani abu ko sai ganin sai ganin ka wani wawa kai kuma ba ka yi don ka a ce ma wawa ko ba haka ba kaga an bai an lalata abin eh yanzu amma in in kana cin abinci ko ko wala yana son ya dan gurge wasu kenan ko ba haka ba nakashi nakashi zai ci tsanda tsanda ko eh ya doki abin ya fi karfi yayi yanzu har irin abincin ga na ɗan mahazuwa hotel sai ya cika filet ya yi cokali biyu ya tashi yawa to shi ya ya ya ya kware wace cika cokali ka zo babban hotel ba ko ni ne sa yawa filet pap ya yi loma guda ya loma biyu sai ya tura da shi shike saboda ni saboda ya wadata ko ehin tun a zanna a ci mai wace haka nan hmm. ko ba haka ba daga duk yadda sunnan manzo Allah ta sallallahu alaihi wasallam hatta yalqa hannun naka sai ka su shesa in za ka ba shi abinci aka son ka sa ɗaya ce wanda ka iya canji ba tun da farko da ƙarshe ne baka san wanda ya alheri ba hmm. eh eh shesa akwai da abincin abinci ka tiba daidai ka ci ka sufe abin da ya kwari kasa ka yaye in wuri mai kyau na ka canye in bai da kyau ka kakkaɓe ka ba ko dabbobi ka ba ko kalin yan kada an ba ka bashi na ka tashi ba duk nan waɗannan ladubba na rashin abinci to hatta ya la'aka hatta ya sude ta ko da kai yake nan ko aw ha ko ya ba su a sude mai haka ta ce <laughs> la'ika lazimina ko ba haka ba shi shi ai la'ika yal'aku shi ko ba shi ai mudari na nan ne na muta'addi na na na, na masiri al'aqa yake al'aqa yul'iqu da suka ce hatta yal'aqha aw yul'iquha yul'iquha wanda su ne mai ko dai mata ta yi ko ba ta wanda su ne mai ko kadimi ne ya su ne mai ko kuma a koya ma karamin yaro in ya ci abinci uwa ta kama hannu su ne mai yulhiquha dun wannan sun ce tarbiya ta ta yaro yalqaha mai hankali yulhiquha yaron da bai kula koko bai san sudewa ba uwa ta ta wanke mai hannu ta zaunar da shi su tuka ko ba haka ba in yasa sa hannun hagu ta kwaɗe mai ko ba haka ba ta ce ma ya gulam san millaha wa kul bi yaminika wa kul mimma yalika kaga in ka aure jahila ina jin ai ba koyi ba ko ba haka ba tun ba da sama ga hadisi ba eh eh kaga in tuka shi haka nan sannan kuma ta kama hannu ne ko ba haka ba tunda bai su ba ta koya mai da aka sudi ta sude ko ta koya mai da aka sudewa sannan a ce a shayi ko a wanki ina ta mun gane haka saboda haka yal'aqu ma ya sude ga mai sudewa kire don hankali ko girma ko zama maciwat ko yul'iquha ya sa a mai in mata dai da don soyayya in sarki na don kasaita in karen yaro na don kuma kankanta ko ba haka ba shi ke da har kowa na iya jere da shi insha Allah muttafaqun alayhi wa ana bi hurairata وعن ابي هريره رضي الله wa قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليسلم الصغير على الكبير والمار wal القاعد والقليل على الكثير متفق عليه وفي رواية لمسلم والراكب على الماشي sai kuma wata ka'ida waccan da mun gaba mun ka faru haqqul aka ce fittun idza laqitahu fa sallim alayhi ko cikin kuma sallama ga sallama daga cikin ka'idodin sallama ka haɗu suwa kawa wa suwa kawa wani sallama wa kawa wani sallama daga abdul abu hurairah radiyallahu anhu قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم يسلم الصغير على الكبير karami shi zai wa babba sallama an haɗu karami nan yara da manya sun haɗu to karami yawa babba sallama kaga wannan shi akwai da tarbiyya sannan kuma shi ajin daɗi shi ko babba ya ji daɗi ba haka ba sannan kuma an sa yaro ya girmama babba kaga an ka ce babba yawa yaro kare kaga an akasi shi ko musulunci bai saba da irin wannan akasin ba ko ba haka ba daidai kai da musulunci sai gaira yana tafiya kan fidda salima to karami yawawa yawa babba sallama din shi a girmamawa gare kuma shi an nuna cewa na gaba gare na sun ce sahir sun ka ce mu ɗauke ta hakikaninta shine sahiru fi sinni in kana karami ga shekaru to kawa alkabiru fi sinni zahiri shi aka mishi ba sahiru ga wani abu ba ko matsayi ko ilimi ko wani abu sagiru fi sinni shi sallama alal kabiru fi sinni an fahimci wannan sannan ne wal maru alal qa'i shi ko wanda aka tahiya ya shuda bisa hanya iski na zaune to shi na tahiya shi ka na zaune sallama saboda ni saboda kai wanda ka tahiya kai ka taho da shi ko ba haka ba kai ka taba komai kai ka ji mai kai ka mai rauni hasali ma wanda azzani ya haifar wanda azzaye to dun ba na zaune kwanci hankali ya ji ya amince ma to sai kai mai sallama ka fahimta ai in mutum ya so taka taka taka ya wuce ko kallon ka bai ba kaddi bai kana shawarar ko mutum lahiya wallahi Allah da shi ko ba haka ba kana saura dai eh eh kaga shafsa wanda ka tahiya shi kawa na bani sallama sannan ni wal kalilu al kathir kadan su yi sallama da yawa kuma wannan gurku goma can mutum uku to mutum uku su fara sallama saboda ni saboda girmama jama'a aljama'atu rahmatu shi ku sha ka'ida kuma kokarin cewa a duk inda kuke musulmi ku rinjayar da jama'a ba a so a lokacin da duk jama'a sun ka tafi ga abu kai ka zai sharbi kai kai ka falle ana so a tafi ga jama'a kila an fahimta eh saboda haka wal qalilu ala al kathir anan kenan muttafaqun alayhi wa fi riwayatin li muslimin wa rakibu ala al mashhur ga wata ruwa ta musulmi ya ce warrakibu wanda bisa abin hawa abin dabba ko mota ko wani abu shi kawa alalma shi mai taya kawa na cikin hadisan malam Ibn hajarin ya ɗaya muna wani haka ya shirɓace mana hadisan biyar fita mana su hadisan lafazin daidai na can inda ya ce muttafaqun alayhi shi na farko yusallimu saghiru ala al-kabiri wal maru ala al wal qalilu ala al rawahu al-bukhari ba muttafaqun alayhi an gane wa ala almashi shi kuma shi an mutafun alaihi ba ran musulmin ba an gane wurin ka abin mm-hmm. Allah samu gane an tambayi almawar wani malami na shi ala gawar malam wannan warrakibu ala almashi wanda an bisa abin hawa zai sallama akan mai tahiya ko ko wanda ni walmar mai shudawa zai sallama idan qa'id idan littahi zanna kasuwa bisa hanyar zuwa kasuna ga mutane hululu ga ko ina zaune duk wanda na biya sai na mai sallama ya ce wanda mu san da shi ba kuma hada yushgiluka anil muhimmi in ka ce duk wanda haka ne assalamu alaikum warahmatullahi assalamu alaikum warahmatullahi assalamu alaikum warahmatullahi har zuwa kasuwa Ya ce to za a ce ka zari ko ba haka ba za ka zari ce kuma wanda mu samu shiga talaf ba sai dai ka sallama ga duk inda ga sallama ka cancanci su ko ba haka ba kuma kaga munasaba ta haɗa ta hanyar kusancin hanya ko ko kallon ka ko sanayyar a tsakanin ba amma ba a ce wanda ka haɗu da shi ba sai ka mai sallama mai sulhu salam ya kawo wannan kuma ya bayani ba kudu a wurin nan na mataka ka nan saboda wasu suna kawo nan ka'ida cewa duk wanda ka haɗa shi ko ina ki sai ka mai sallama ko eh Allah samu gani wa an ali radiyallahu وعن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجزع عن الجماعة إذا مروا أن يسلم أحدهم ويجزع عن الجماعة أن يرد أحدهم رواه أحمد والبيهقي وعن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سلم يجزع عن الجماعة إذا مروا ya isan ma jama'a kuna cikin group kun tashi kun taru ga kunan kuriya kun yi tsayiya kila da na'iza ta kun kaɗo ko ko za kuna wajen ɗaurin aure ko ko za kuna wani sulu ga kunan cikin group ko za ana wa'azi kuna cikin group sai ɗayan ku daga ciki an ka iska mutan sai ce ma jama'a assalamu alaikum wa rahmatullah shi wannan da yake assalamu alaikum in ji manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce yujizu anil jama'ati ya isan ma duk jama'a idan marru idan suka wuce ka mutane ya isa musu me an yi sallima a hadin ɗayansa ya sallama ba sai kowa ya ba ɗayan ku ce assalamu alaikum warahmatullah shi kenan ba kuma sai kowa ya ba su kuma wanda an kawa sallama in su da yawan nasu ma wa yujizu wa anil jama'ati an yarudda ahaduhum shi ko ɗayansu ya mai da jawabi ya ce wa alaikum assalamu wa rahmatullah a su ya isa kila fahimta wannan kun ga saba ma atishawa shi ta ga ita atishawa ce an kai wanda ya ci ko ba haka ba idan mutum ya shi ya gode ma Allah to duk wanda ya ji shi ya ce masa yarhamuka Allah haka a kaida yasa Muhammad Nasiru Albani ya yi tahliki kan wannan ya ce wannan shine sabanin sallama da atishawa atishawa kai da dukkan ji kai wani bai san ma amma sallama ana isan mu wani kira an fahimta na'am ga na sallama can ga na atishawa ma can tai wa anhu وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبدعوا اليهود والنصارى بالسلام وإذا لقيتموهم في طريق فاصبروهم إلى أضيقه أخرجه مسلم حديث أن كما أعزونا ما يجزي عن الجماعة إذا مروا أن يسلم أحدهم ويجزي عن الجماعة أن يرد أن يرد أحدهم رواه أحمد والبيهج مكتشيكو dan abin da ba ambata ba ci wanda ya rawu Ahmad Ahmad bai waito shi ba sai sa sai ku je wai Ahmad Imam al-Bahaqi ya waito shi an fahimci wannan ko mhm. Ahmad bai waito shi ba Imam al-Bahaqi dai kenan amma Abu Dawud ma sai da shi ba za ruwa da shi amma da ce wanda ya Ahmad shi Ahmad bai waito shi ba kila ma da dan ya ce rawu Ahmad Abu Dawud sai ce Ahmad dai kenan sannan kuma hadisin wani sahabi ya faɗa Ali ko to ciwon da yawa an kenan wa kan Ali ko to shi akure duk shi ko an ga dace hadisi wa anhu abu hurairah kina fahimta da babu shiga aliyu hadisin da ya gabata wancan wa an abi hurairata liyusallim as-saghir 'ala al-kabir wal maru 'ala al-qa'id wal kabir 'ala al-kathir da babu na ali ya ce wa anhu yayi daidai ko sai a ce abu huraira saboda haka abin nika so abin da nika tambayi wajen wa anhu sai ka je wai wa anhu ka rubuta abu huraira kawai don ka tuna ba wa anhu shi ali ba a abu huraira an gane in ka koma cikin hadisin muslim za ka ga abu hurairah ya to hadisin me hadisin ya karantarwa la ul yahuda wan nasara bis salam kada ku ku ku fara wa yahuda ko da tsara sallama kada ku ku ku fara ya musu kaf ku yi wa idza kun ji wannan da farko ku kaf ku yi musu sallama bai hure da ba nasari kaf ku dan an ce ba mai littafi ba mai sallama ina ba mutushi wannan shi ma bai koda bai koda inda yayi ba ka ne ai shi ma ya haka ko ba haka ba ko mai ba mai aula saboda haka ba a wa kahiri ba a fara wa kahiri sallama an gane wannan wa idza laqitumuhum amma kuma idan kun ka hadu da su fi tariqin ga hanya faqurruhu kuma tsadda su kuma tsadda su ila azayati sai sun ba ku hanya sai sun koma ke wannan izzata izzatul mu'min yana daga cikin yin akwai Dr. Umar Sani Umar Rijal Lemu ya wani kasa Izzatul Mu'min in kuntuna. yana da masa kudu an kai shi a masallacin da muka karatun Ibana yi wani littafi yi wannan karatun Izzatul Mu'min shekara wajen biyu ko uku da sun ka wuce a ciki yana ya ta kakka irin waɗannan munasabat da waɗannan hadisai na cewa daga cikin izzar mumini Allah madaukakin sarki ya ba mumini izza daga cikin girman da ya ba mumini har idan ya haɗu da kahiri to kai jayi kakka daye a'a kai ce ka lahiya a laushi ya daye ma a lokacin da ba a raba hanya ba ko ba haka ba in dai hanyar tana ko ba haka in ba a ce ga wannan ka wuce wannan ka wuce ba amma in dai gudana to shi ya daye ma amma kaga lokacin da musulunci na da izza ko sannan lokacin da musulmi na da izza yanzu fa yanzu kan kaga baka mahara fara don kana yi sai a sama ko ba haka ba a ce kana son kai mai kaza kana son kai baki da dan kaza na kaga sai abun zai lalace ko eh wajen neman kiba a samu rama amma ta izza ce ta mumini cewa mumini bai tsariyar da kai ne ga kahiri shi sama hadisai biya sun taho kan cewa ba ka kiran kahiri ya sayyidi ko a sayyidu ko wani abu ba ka kiran kahiri haka Allah ya sa dai mu gani wa idza laqitumuhu fi tariqin fadhuruhu ila adyaqihi akhrajahu muslim akwai ta munasaba da yawa karkashin wannan hadisi da wasu hadisai aka bijiro da wannan tambayar cewa idan ka yi waye ma sallama nan dai shi hadisin ya hana kai kawa kahin sallama amma idan shi kahin ya yi ma sallama ko ba yahudin ko ba nasare ko ba majusin mi a hukunci ko ya za ka amsa mai ko ba haka ba malamai sun ambata daga ciki akwai wanda ya tsawaita magana ya ya ya ko ya ci wajen peji ta san biyar zuwa shidda muhammad nasiru albani yana magana kan wannan lafta wannan gabas kuma yana rinjayar da cewa a ka'idar musulunci gaba ɗaya babu inda aka ce ba a karɓa makari ba majusin ba ya gude ko kirsa sallama sai wuri guda wani wuri a lokacin da bai ta daidai ba sai kada hadisan yace nan la tabda ul yahuda wan nasara islami kar a fara ba ku musu kila fahimta amma batun in sun kai muku ba to wancan hadisi sai yanzu na cewa idan yahuda sun kai muku sallama ku ce wa alaikum ko ku ce alaikum wanda in muka hada hadisin saboda ni saboda sun kasance suna sallama ga maza Allah suna ce masa assalamu alaik yace to a lokacin da sun kace assalamu mutuwa ko takobi ko wani abu akan ku sun kabata akan ku ko ba haka ba sai ku ce aje kanku don ba ta sun kai muku kuma su kansu ai sun haɗu ba ta kwarena ba suna cewa laula yu'azibu Allahu bima naqulu in kadin mun bashe su inda ya san gaibi inda Allah na faɗa mai to bisa Allah yake muna azaba da abin da muka cewa gashi muna abin ga kaza kaza kaza kaza wata rana manzo sallallahu alaihi wasallam da shi da Aisha suna zaune sai wani mai hukunci ya zo ya ce assalamu alayka ya rasul assalamu alayka ya muhammad assalamu sai lokacin nan dai Aisha ta fahimci abin da suka cewa ba assalamu suka ce ba assalamu ta harzuka ta hasana ta ce assalamu alaikum wa kaza ta yi ta bacin ta ce a babu ta ce aisha ki sassauta mu rayuwarki ci ya rasulullah baka ji abin da suka ce ma ba ta ce ta ce kuma ki ci abin da ce ba ai ai da yau da sun ka saki yi muku wannan sallama ku ce wa alaikum ila saboda haka ana cewa wa alaikum ya zo wa alaikum ya zo alaikum duk wasu fuka ha'u sun ce ba a cewa wawu suka ce ka ce alaikum bidunin wawu amma akwai wawu cikin bukari saboda haka akwai ta ruwa ya ta tabbata shi yasa ana cewa wawu haka sun ka in kace wawun harfa adadin nan ni da kai sun ka haka sun ka wasu abin ko ba haka ba to balarabin shi ya ce ana cewa wawu yasa wa alaikum kaga ba adafi ka nuna ba saboda kana cewa wa alaikum ko ka ce alaikum ya zo riwaya ta an fahimci wannan amma in sun kai muku sallama ta kwarai assalamu alaikum kana cewa alaikum salam wannan shine jamhu shine amsa da tafi karfi kuma amsa da ba ka samun shubha ko matsala game da ita in dai ma assalamu alaikum ka ce wa alaikum salam kuma sun dogara wa idza huyitum bi tahiyatin fa hayyu bi hasana minha aw rudduha wa idza huyitum idan an ka gaishe ku ba ce idan musulmi ya gaishe ku ba ba ce idan wani ya gaishe ku ba hasali ma mafil majhuli an kai wa idza huyitu idan aka gaishe ku bi tahiyatin da wata gaisuwa fa hayyu bi ahsana minha ku gaisuwa he da ita wanda ta fi ta kyawu a rutuwa sai suka ce kai ana amsa mai sallama wa alaikum salam kila an fahimci wannan rawa akhrajahu muslim وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله وليقل له أخوه يرحمك الله فإذا قال له يرحمك الله فليقل يهديكم الله ويصلح بالكم أخرجه البخاري وعنه وعنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا عطس أحدكم إذا لم يكن أتشاوى فليقل الحمد لله الحمد لله ya zo alhamdulillah ya zo wani alhamdulillah ala kulli hal akwai karin ala kulli hal ta inganta a cikin hadisin Abdullahi ibn Umar amma babu karin rabbil alamin alhamdulillah rabbil alamin babu wannan duk imamu nau ya ambata wannan amma sanadi bai inganta ba babu rabbil alamin babu alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah babu haka nan wani ya aka cewa kusa ga Abdullah ibn Umar yace hashya alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah yace a kware da gaskiya ai mana cewa wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ka tsaya inda Annabi ya tsaya alhamdulillah saboda haka haka nan take alhamdulillah ko alhamdulillah wal yaqul lahu akuhu dan uwa ne yace masa dan uwa ne wa dan uwa ne musulmi ko wa dan uwa ne na kusa da shi ko ya ce masa ya rahamuka Allah shi ko ya ce masa haka fa idza ya lahu yarhamuka Allah idan dawan nashi ya ce masa yarhamuka Allah fa ya kun shi ko ya ce masa yahdikum Allah wa yuslih balakum wannan ita arwaya bukhari an gane ba imam Ahmad ya tawar wata waya duk da yau ga ta inganci amma akwai ya ghafiru ya ghafiru Allah da na lakum akwai wannan imam Ahmad ya kawo amma wannan ita arwaya bukhari akhrajahu al-bukhari cewa wa anhu na abu hurairah akula abu hurairah eh duk wadanga wa anhu wa anhu wa duk abu hurairah na eh in ba gana ka ga zaka danganta su da ali wannan wajen idan mutum ya ce alhamdulillah ya da atishawa shin ce ma ya hamuka Allah wajibi na da yawa sun kace wajibi na daga Imam al-Bukhari na ciki daga cikin daga cikin hujjoji ne wacce hadisi da mun ga fara wani za a hadisi da fahimi da Allah fashan mitu fashan mitu amruna sanai ce kuma gashi wal yakullahu abu ibn abdul barr ya cikin at-tamhid lima fil muwatta min al-ma'ani wal asanid ya kawo ta kissa mai ban sha'awa Allahu alam in ta inganta amma ya kawo ta yace Abu Dawud mai sunan sunan wanda sunan Abu Dawud ko Abu Dawud wata rana shina tahiya sun shiga ruwa ruwa sun shiga jirgi an yi haka fi a wuce an sa abin nan da aka sawa yawwa sai ya ɗan yi sa kan cikin ruwa sai wani ya ya ce sai wani ya ya ce hasha ya shawa. ya ce alhamdulillah sai abu dawo shi abu dawo da saboda tsarin tsarin sunna sai ga ya zai ce mai yayin nisa da shi amma shi ya ji shi sai sai ya hankura an ka ce an ka sauki da an ka sauka ganga ya komo ya koma dokonin jirgi shata ya biya dinar a wancan lokaci dinar ya biya kusan kuma dinar 20 shine zakka to kudin ka na zakka ka tasu 20 guda biya ina ganin ko ka kai dubu ɗari biyar in ka sa kaga sun yi dubu goma ko ya biya kuɗin jirgi ya dawo ku ga wanda aka ya ce masa ya rahamu kan mawu sai ce masa ya haɗi kuma Allah wa yashu sai ya koma aka ce a'a malami abubuwa ga irin wahala ya ce a'a ba ku ji umarnin mama Allah ba wani ya kulla hu a hu ya ce sannan kuma ba ku ji addu'a da ya yi min ba ya haɗi kuma Allah wa yashu balakum Allah ya shiryar da ku Allah ya gyara kafin ku akwai abin da mun kai da kamar shari'a akwai abin da mun kai da kamar Allah ya gyara kafin mu sai da suka ce lalle mallan sai suka kwanta suka hita ganga suka kwanta cikin dare da suka yi kwana sai suka yi mafarki dan abokan tafiya sai suka ji kamar ana ce yana cikin atambido, tamjidu na ibn abdul bar suna da ana cewa kai ku ba yana suna cikin an ba shi mulkin ba ku ba abu da bushara ma dalla da abu dawuda ya sai aljanna da dinari ya sai aljanna da dinari ku zo ku ga abu dawuda gashi ya sai aljanna da dinari wannan yana cikin kisoshin da ina abdulbar ya kawo su a cikin at-tamhidu lima fil muwatta min al-ma'ani wa asani karkashin karkashin ne tashmit al-hadis Allahu a'lam in ta inganta to kenan ba irin wanda muka hujja da muka kira ba mu amma kawai dai nubza ce ko kuwa wata tsurfa ce wai ɗan labari na wanda sai ka sa ma kai ka kiyaye ga sunna ka san shi wani wai wato in an shekara da mai hadisi da shekara da mai aya in ba shi ayi wani mai ko ba haka ba sai ya ji irin haka eh zai kara yanzu wani wannan tashmitu da hadisi zai zanna da zuciya ce yayi da hadisan da mun kaja kuma haka ba to Allah dai samu gani wa anhu qala وأنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يشربن أحد منكم قائما أخرجه مسلم daga cikin latubba hayan na zama na kirki mazo sallallahu alaihi la yashraban na hadu minkum qa'ima kada ɗayan ku ya sha ruwa tsaye ba sha ruwa tsaye cikin hadisin ma mazo sallallahu alaihi wasallam ko da ɗayan ku ya sha ruwa tsaye to ya amaye shi ya sa ya tsatsa ya tabo ta ko kuma kallon da aka ta ko ya amayo shi shi yasa da malamai suka zo jumhur ka tafi kan cewa shan ruwa tsaye karaha na ibn hazm yace ina a ce an ce ka a sha ya kawo nuna taukili yace la ya sharabanna ta nuna taukili ko ba la ya sharabba la ya sharabanna sannan kuma akwai abin da ya zama taukili kamar yace ai amaye shi ko an sha imam albani da ya zo wurin yace kai rahimallahu ibn qudaymah wa huwa aswabu lil haqqi Allah ka shika ibnu Khuzaimah nan kan ibnu Khuzaimah shi hadde dai mu cewa shan ruwa sai haramun na wannan shi hadde dai sai yawa waɗanga wagga fatawa tana ba mutane gari saboda kila saboda an saba da wala ba bi shurbi ka'ima cikin cike ziya ko ba haka ba kuma ta zanna karatun ya zauna wala ba bi shurbi ka'ima kuma wannan abin zai dan tsoratar da kai idan ka zo har cikin riyadu salihina yace babu jawazi shurbi ka'ima ire ina mamun nawayi nawawi kuma ya kawo hadisai ko ba haka ba amma idan ka tattara hadisan gaba ɗaya kai musu dirasa dirasa hadisiya dirasa ta hadisi kai musu fiqh mai kyau ka haɗo su sai ka iske hadisan ɗayan biyu na in ma annabi ya faɗi su a farko waɗanda su an nasir kila an gane can waɗancan su an Kai. in ma waɗancan da aka ce annabi ya sha tsaye ina na ya sha a zamzam kace kai ko ina zamban ka sha ruwa zanne shi ko don uzuri an diba duk inda annabi ya sha ruwa bai taba shawara da kan ba zanzan ba ko to kaga suna da muna da amsa zan baka shi kenan sannan kuraren da yake cewa a sha ko wani abu mai kama da haka to waɗanda sun zo sun yi nasu da aka ce inda yake a sha to an yi nasu an sha yesu ina fata an gane inda shi an kace ce ya sha zanzan ko zanzan ba ta shawa ko yanzu kai ka san ba ta shawa yi in ka to ka zanna har ka gama sha kana nan zane ana kyalika kaga bai yiwa ko ba haka ba da eh, suka ce ashe abu biyu na ka sha a ruwa a sha ruwa tsaye shine ni shine rashin samun damar wurin zama inda ba ka iya zama kila ko himma irin wangana ko idan aka daure ba sun maganin barayi ko ba haka ba don kasan kasar ka tamu hata da ko idan daure in masallaci shi yasa na dabin mu rashin rashin tarbiyyar mu ta yawa rashin tarbiyyar mu wani shi bai ga abin sata ba sai ko himma masallaci saboda haka sai ya daure don kai da shi ko ba haka ba hutan ma sai an hude ta don kai ya cika ruwa duk karatun da wakil na mali bai yin wani da shi ba sai an hude ta don ya bar cika buta ba da hakan na ba sai ya bar cika buta don kai ya bata ruwa eh to kan durashin wakil durashin tarbiya ta to in an ka daure koyi wanda in za ka sha ba ka ya zama ka ga dole ka sha tsaye inda adda wurin kabanta wanda babu wani zama dole ka sha tsaye inda aka matsaki irin zamzam irin wasu wurare irin wani taro na musamman da kowa tsaye yake ba ka iya zauna a take ka ka da ka sha ko ba haka ba to in ba irin wuraren da ba inda aka kashe a sha tsaye kila fahimta na biyu sai rashin sani ko ba haka ba rashin sani in ka sha to shikenan in ka suna kusa a maye in ka kurba an ka ce ware baka zauna ba fa in suna cikin baki zubar sai ka zanna sai ka sha in ku haka haɗe ba ina ganin dai kila kana ya mai <laughs> a to annan ya ce ka amaye musu kuma na fata wata kai gare ta ba don da ibnu hazm ya faɗe ta mutanen wasu malamai suka gitta da albani ya zo kanta sai ya ce ta nannahi da hujjoji da hadisai da ni kanta sai duk da ya karaho hadisai shirhu ka'iman saboda haka kajiya ce wanda yake hassasa kwarai da gaskiya Allah ta وعنه قال وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين فإذا نزع فليبدأ بالشمال ولتكن اليمنى أولهما تنعل وآخرهما تنزع وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمشي أحدكم في نعل واحدة ولينعلهما جميعا أو أو ليخلقهما جميعا متفق عليهما. الحمد لله إن شاء الله. <clears throat> أنا لقيت شيء مسائل سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.